Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Alheri Grace Abdu. Sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 29 ga watan Afrilu na shekarar 2021. wato daidai da 17 ga watan ramadana na shekarar 1442 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga alheri da kanin labarai. To Hafiz shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da shirin faɗaɗa tallafin da gwamnati ke ba kananan yara Amurkawa da kuma iyalansu jiya Laraba a jawabinsu na farko ga haɗaɗɗen zaman majalisar tarayya. babban jami'in mai ba fada shugaban kasa shawarwari kan harkokin ayyukan jinya anthony fauci ya ce ya kamata shawarar da cibiyar yaƙi da cututtuka ta amurka cdc ta bayar dangane da daina sa takunkumi a waje ta karfafawa mutane gwiwa su yi rigakafi an samu karuwar kaiwa 'yan asalin yankin asiya hare-hare a manyan birane goma sha shida na amurka a kwata farko ta shekara ta 2020 a ci gaba da karuwa hare-haren da ake fuskanta tun bayan barkewar annobar coronavirus bara. kanin labaran kenan a daren jiya laraba shugaban amurka joe biden ya yi jawabinsa na farko a haɗaɗɗen zaman majalisa yayin da yake cika kwanaki ɗari da hawa karagan mulki za ku ji abinda masu kula da lamura ke cewa dangane da jawabin Gwamnatin jihar Rivers ta kakaba dokar hana shiga jihar daga karfe 8 na maraice zuwa 6 na safe bisa dalilin cewa dokar ta biyo bayan yadda wasu 'yan bindiga suka halaka wasu jami'an tsaro musamman na 'yan sanda da kwastan da civil defense akan babban titin fatakol zuwa owori. Kama kowace rana Alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda alheri Grace Abdi ke gabatarwa bayan nan muna tafa da karatun alkur'ani daga bakin yara manyan gobe albarkacin watan Ramadan. amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da shirin faɗaɗa tallafin da gwamnati ke ba ƙananan yara Amurkawa da kuma iyalansu jiya Laraba a jawabinsa na farko ga haɗaɗɗen zaman majalisun tarayya. Tonight, I come to talk about crisis Biden ya ce a daren yau na zo ne domin yin magana akan tashin hankali da kuma abin da ka iya yiwuwa game da gina kasarmu da ƙara ƙarfin mu da kuma samun mu'amurkawa makoma mai kyau. Ya ambaci ƙalubale da gwamnatinsa ta fuskanta da farko da suka hada da annobar corona da koma bayan tattalin arziki da annobar ta haifar da kuma harin da aka kai a majalisa kafin rantsar da shi a watan Janairu. Shugaba Biden ya ce Amurka ta kama hanyar ci gaba. Now, after just 100 days, I can report to the nation, America is on the move again. Ya ce yanzu bayan kwanaki ɗari zan iya shaida muku cewa Amurka ta sake komawa kan hanyar ci gaba. shugaba biden ya kuma zayyana ci gaban da aka samu a rigakafin coronavirus tare da yin kira ga al'ummar kasar su ci gaba da yin abin da ya kamata domin dakile yaduwar cutar da ta kashe sama da mutane 574 ta kuma kama mutane miliyan 32 a amurka shugaban kasar ya yi jawabin ne da aka yayata kai tsaye akwatunan talabijin a zauren majalisar da mutane 200 suka halarta da suka hada da 'yan majalisa da kuma kusoshin gwamnati waɗanda suka ba da tazara suka kuma sa takunkumi kamar yadda aka saba dai a irin wannan jawabin adadin mutanen da ke zama a zauren majalisar dubu ɗaya ne da ɗari shida sai dai aka takaita ajiya sabili da barazana annobar corona. Kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa kuma babban jami'i mai ba fada shugaban kasa shawarwari kan harkokin magani Anthony Fauci ya ce ya kamata shawarar da cibiyar yaƙi da cututtuka ta Amurka CDC ta bayar dangane da daina sa takunkumi a waje ta karfafawa mutane gwiwa su rigakafi. Director CDC Rochelle Walensky ta sanar ranar talata cewa yanzu cibiyar ta ce amurkawa da suka sami cikakka allurar rigakafi ba sa bukatar rufe fuskokinsu a waje sai dai in suna cikin cinkoson jama'a kuma za su iya gudanar da ayyuka a sake kamar motsa jiki a waje da cin abinci a dakunan cin abinci a waje ba tare da sa takunkumi ba a wata hira da tashar talabijin ta nbc fauci ya ce banda manyan taruka da ake gudanarwa a waje waɗanda suka kammala rigakafi za su iya yawo a waje ba tare da sa takunkumi ba ya ce ƙarin masu sa takunkumi zai taimaka wajen rage yaduwar cutar ya kuma sa a janye sharuɗan da aka gindaya a cikin hirar fauci ya kuma karyata rahotanni da ke nuni da cewa matasa da kuma mutane da ke cikin ƙoshin lafiya ba sa buƙatar yin rigakafi ya bayyana cewa matasa za su iya kama cutar idan suka sa kansu a cikin hatsari jami'an gwamnatin tarayya sun kwace na'urori da ke aiki da lantarki jiya da rana a gida da kuma ofishin Rudi giuliani da ke birnin new york tsohon magajin garin birnin new york din wanda ya zama lauyan tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump yayin da ake bincike kan ayyukan giuliani a ukraine da ke da alaka da yakin neman zaben trump a shekara ta 2020 Robert Costello, lauyan Giuliani ya tabbatar da cewa jami'an sun gudanar da bincike a wurare biyu mallakar Giuliani amma ya kushe wa binciken. toma madalla, an jima kaɗan alheri za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi jawabinsa na farko a haɗaɗɗen zaman 'yan majalisa a daren jiya Laraba, yayin da yake cika kwanaki ɗari da hawa karagan mulki, ya kuma taɓo batutuwa da dama da ke sosawa Amurkawa rai, da ya haɗa da dangantakar ƙasar da ƙasashen duniya. Dr. Nasiru Ɗanmowa wani ɗan Najeriya ne mai sharhi kan lamura da ke zaune a jihar Florida, ya bayyana yadda jawabin ya bambanta da waɗanda aka saba gani a nan Amurka. in ka lura um, inda aka fito can bayan shugaba zai irin wannan jawabi wannan zauren musamman kai ne ana samun wajen mutum dubu da ɗari hudu suna halatta shi akwai wanda ake gayyata da kuma yan majalisa da sauransu da suna na amma a wannan lokaci duka gaba ɗaya mutanen da aka gayyata bai wuce mutum ɗari biyu ba wanda ya haɗa hada yan majalisa ɗin da abin da sanatoci da sauransu da kuma irin su chief justice da sauransu sannan abu na biyu kaga in ka lura eh, waɗanda suka halatta an yi wannan social distancing da aka ce ayi sannan ga wannan mask ɗin da aka ce wadda cdc ta ba da lokacewa eh, a kasawa idan ana cikin taro wanda wuki wuri haka kamar zaure zauren taro a sa sai kuma abu na uku shine in kamar shi wanga shugaban kasa da fara gado yanzu in kalura um, yawancin bayani shi kamar yanayi ne ga 'yan jam'iyyar shi ya maganganun da zai san cewa za ta daɗa a musu rai amma shi wannan shugaba sai yi kokari da jawabi da yadda yake bayani uh, na duka amerika gaba ɗaya To, dakta kowane mahimman batutuwa shugaba Joe Biden ya taɓo a cikin jawabin nasa? Eh to, um, abin da ni lura shi wanda ke da muhimmanci na harko shi ne kasan wannan um, tallafi da aka yi na wanda aka taimaka mu Amerika eh, saboda wannan cutar ta coronavirus ta shigo eh, ya yi bayani akan cewa ya sa um, tattalin arzikin amerika ya karu sosai an samu ƙarin ɗaukar ma'aikata kamar miliyan ɗaya takwas cikin kwana ɗari inda ya zama shugaban ƙasa sannan kuma ya yi bayani a kan cewa ah, muhimmancin yin rigakafin da ake yi da kuma muhimmancin cewa mutane da Allah su yi kokari su je su yi ah, wannan rigakafin domin a samu a dawo da rayayen da take kamar irin mutane su rika layan da suke so din da sauransu sannan kuma ya yi bayani akan wannan american family plan da yake da kokarin yi na cewa a tallafa ma bil da yake so 'yan majalisa su kai mishi gaban teburin shi na wanda masu iyali za a rika ba su kudade allowance allowance ko wani wata domin a rage talaucin da ke cikin yara ƙanana na amerika Ke hamsin cikin ɗari To dakta me Amurka suke cewa dangane da jawabin nasa? To akasari dai ya danganta ga wanda ka yi magana da shi. kasar abin nasu ya kasance akwai 'yan jam'iyyanci na Republican ko Democrat. In kai magana da Democrat su ce ma gaskiya sun ji daɗin wanga bayanin da yi. Saboda daman dai abin da suka sama abin nan kenan. Amma akasari 'yan Republicans su kuma suna ganin kamar ah, wato za a yi ta kashen kuɗi ne kuma ka san daman su da program ba suka son gwamnati tana kashen kuɗi ba sun fi da son a rage haraji ga mutane sai kasance gwamnati ba ta da kuɗin da za ta kashewa domin ta abin nan ta gudanar da ayyuka kamar irin su. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ka alheri ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. samu karuwar kaiwa 'yan asalin yankin asiya hare-hare a manyan birane goma sha shida na amurka a kwatar farko ta shekara ta 2021 a ci gaba da karuwar hare-haren da ake fuskanta tun bayan barkewa annobar corona bara bisa ga kididdigar 'yan sanda wannan na faruwa ne a daidai lokacin da shugaba joe biden ya ɗauki matakan dakile tashin hankali da 'yan fafatuka suka ce kalaman tsohon shugaban ƙasa donald trump dangane da asalin cutar daga china sun ruruta. Majalisar wakilan Amurka za ta yi muhawara a kan kudirin da majalisar dattijai ta amince da shi makon da ya gabata da zai samar da wani matsayin ma'aikatar shari'a a kan yadda za a tunkari matsalar. Bayanan 'yan sanda da cibiyar nazarin kyama da ayyukan ta'addanci ta jami'ar jihar California da ke San ta tattara wanda murya Amurka ta samu na nuni da cewa ofisoshin 'yan sanda sun gudanar da bincike akan hare-hare da ake kaiwa Amurkawa 'yan asalin yankin Asiya 90 a manyan birane goma sha shida a farkon kwatar wannan shekarar akasin 36 da aka fuskanta a shekara ta 2020. Daga ƙarshe ana tuhumar waɗansu mutane uku da suka kulla makarkashiyar yin garkuwa da gwamnan Michigan Gresham Whitmer da bai yi nasara ba da laifin haɗa baki su amfani da makaman da za su yi mummunan barna. ana zargin mutanen uku da kokarin yin amfani da waɗansu ababa masu fashewa su karya gadar da ke kusa da gidan gwamnan da nufin tserewa jami'an tsaro bayan sun yi garkuwa da gwamnan bisa ga sanarwar da aka bayar ta tuhumar su an kama mutane goma sha hudu dangane da kulla makarkashiyar garkuwa da gwamnan mutanen sun fusata ne sabili da matakan da gwamnan dan jam'iyyar democrat ya ɗauka na dakile yaduwa annobar corona da suka kasance cikin mafiya tsauri a kasar. A gaida alheri Grace Abdi da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bisa ga yadda tsaro ya taɓarɓare a jihar Ribas tare da kashe-kashe na jami'an tsaro a sassan jihar da ke kudu maso kudancin Najeriya. Gwamnatin jihar ta saka dokar hana shiga da fice daga jihohi da ke makwabtaka da su daga karfe 8 na dare zuwa 6 na safe. dokar da yana nuni da hana bazuwar 'yan bindigar ipop da ke kai har-har ga jami'an tsaro a yankin Ga rahoton da wakilinmu a yankin Niger Delta da Abubakar ya aiko mana. Kadde ta hana fita za ta fara aiki tun daga ranar 28 ga watan Afrilu na 2021 daga karfe 8 na yamma zuwa karfe 6 na safe kuma dokar ta biyo bayan yadda wasu 'yan bindiga suka halaka wasu jami'an tsaro musamman na 'yan sanda da kwastan da civil defense kan babban titin Fatakol zuwa Owori a jihar ta Imo a baya-bayan nan. Barista Yansu Hassan Wuke shine gwamnan jihar ta Rivers kuma a cikin wani jawabi ya ce. The government of Rivers State has decided to restrict night movements into and out of the state from the land borders of the state. Gwamnan jihar Rivers Barisa Yeso Wuke ya ce ya zama wajibi mu saka dokar hana fita a fadin jihar ta Rivers sakamakon rashin tsaro da ke faruwa a sassan jihar musamman da kashe-kashe a baya-bayan nan na jami'an tsaro daban-daban a jihar ta Rivers kuma muna sanar da abubuwan da ke faruwa shi yasa muka ɗauki waɗannan kwararan matakai kuma ina shawartar masu son shigowa jihar Rivers ko fita da su rika bin doka da oda domin mun tanadi jami'an tsaro da za su bi kadin abubuwan da ke zuwa suna dawowa a sassa daban-daban na jihar Rivers. Ba za mu lamunta ba da ci gaba da kashe-kashe a sassan jihar ta Rivers. Some officers of the customs, police, civil defense and the air force on their duty posts were ambushed tuni dai aka fara samun gungun 'yan bindiga da suka fara aukawa jama'a a jihohin rivers da abia da jihar imo da kuma ibonyi a nunar 'yan bindiga na ci gaba da cin karansu ba babbaka kuma tuni waɗannan jihohin suka bi sawun jihar rivers na saka dokar hana fita al'ummomin jihar ta rivers dai na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan doka before now rivers state uh, has a of killing uh, you, you Wannan yana cewa ne suna na Dick Saroni ya ce tun kamin gwamnan jihar Rivers barista Yenso Wuke ya ayyana wannan mataki na dokar hana zirga-zirga a fadin jihar ta Rivers tuni jihar ta daɗe cikin tashe-tashen hankula da kashe-kashe musamman a nan da can a baya-bayan nan ma an kashe ɗimbin jami'an tsaro a jihar ta Rivers saboda haka ɗaukar wannan mataki ya yi daidai domin zai kawo sauƙi ga kashe-kashen da ke faruwa kuma muna fatar al'umma hukumomin jihar za su bi doka da oda. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. A gaida Lamido Abubakar, Kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Yeah. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara haska fitila kan rahotannin cin zarafi da tashin hankali tsakanin iyali. Lamari na baya-bayan nan shine abin da ya faru a jihar daja Kamar yadda muka alkawalta mun gayyaci masu ruwa da tsaki da nufin neman hanyar shawo kan wannan matsala. Mustapha Nasir Batsari wanda ya kasance idan mu a jihar Niger yana bin diddigin wannan lamari na Batsari gare ka. Idan masu saurare ba su manta ba makonni biyu da suka gabata an samu wata kishiya da zargin kashe kishiyarta saboda wasu matsaloli da ake ganin sun shafi kishi. Sannan bayan mako guda kuma aka samu wani magidanci ya kashe matarsa saboda wata takaddama ta zamantakewar iyali dukkaninsu dai a nan jihar Niger. To kwatsam kuma a cikin wannan mako da muke ciki sai gashi an samu wani saurayi ko kuma matashi ya kashe limamin garinsu wato limamin garin Inagi saboda zargi cewa limamin yana tare da matarsa ko kuma ya kama shi da matarsa. to akan wayannan dalilai ne muka gayyato waɗannan mahimman mutane waɗanda ke da ruwa da tsaki akan zamantakewa na iyali da kuma sanayyar halayya ta dan adam. sunana hadiza nura alfa ni lawyer ce ina tare da baba waziri hanko ina kuma aiki tare da rapa bi ma'ana women's rights advancement and protection alternative muna kare hakkokin mata da ya kai ga zamantakewan aure haƙƙin yara da makamatansu sunana muhammad sa'idu esu ni ne convener na youth lead nigeria kungiya ne na da ke wakiltar matasa a kan a yi kwarai a sunana bello barau sharif da aka cina da BB sharif ni ne shugaban haɗaɗɗen kungiyar matasa na kasa baki daya a reshen jihar naija to bari mu fara da kai BB sharif da farko me za ka ce game da waɗannan matsaloli da suka taso a nan jihar naija wannan abu da ke ta faruwa a kasa baki daya musamman jihar naija dan kwanakin nan abu ne mai damuwa kwarai da kuma susa rai musamman ganin irin al'adu namu da kuma addini da muke koyi a kan shi da sanadiyan irin wayan abubuwan za mu ce addinin bai hana shi ba al'ada kuma bai hana shi ba so abu ne da yake yana da damuwa kwarai da gaske wanda kuma ya dace a hada kaifi da karfi ga duk masu ruwa da tsaki musamman iyaye da shugabannin al'umma da masarautan gargajiya da masu addinai da mu kuma karan kan matasa mu ga yadda ya kamata kowa ya yana shi bangaren ya kawo saukin wannan wannan lamari abu ne mai damuwa kwarai da gaske wani abu ne kuma da yana da nasaba da dama da yawa ina gan kila a cikin tafiyan zamu duba wa'in abubuwan da ke kawo shi amma dai abu ne mai damuwa kwarai da gaske muka dawo wurin ka yatsu me zaka ce game da wannan matsala shimfiɗa ka ta farko a cikin wannan tattaunawa in ka duba abubuwan da ke faruwa a kwanakin nan a jihar niger kuma ba Niger kaɗai ba a Najeriya ga baki ɗaya na wannan matsalar da muke samu na zamantakewa na iyalai da mm, masu gidansu da wayansu a waje ya nuna cewa an samu abin da bature ke kira disconnect na zamantakewa na kullum mm. iyaye ne da muka samu bayan da aka samu duniyan da muke aka haife mu bane yanzu nan mm. duniya ta canza muna duniyan yanan gizo da kafin ma yara su yi aure sun fara ganin wani sabubban da ke faruwa kuma iyaye kuma ba su ɗauka lokaci su tarbiyyantar da yaran su kafin ma ya auren don yaro ne ya gama sakandare ba ke ya yi sakandare ne a boarding school ya je university ya dawo bai san komai ba ya san cewa rayuwa dai ga nan dai kuma sai daga university sai samu miji yana aure sai ga ba iya tabbatar da su a akan aladunmu na gargajiyar nan ba shi yasa abubuwan da ke faruwa kenan kullum a makatashin abubuwan nan eh, bari mu dawo a barista kin ga matsalolin nan yawanci ya fi shakuwar ku mata waɗanda suka fada cikin wannan hadari mata ne ma duk aka kashe me za ki ce game da wannan al'amari to na farko ni dai a gani na ba komai bane tushen wannan matsala shine rashin haƙuri haƙuri ba haƙuri kawai na zamantakewa ba haƙuri ga abu kana so baka da ƙarfin shi ba za ka sa ma zuciyanka dangana ka ce tun da ba ka da shi ta hanyar tsakani da allah ka yi ka haƙura haƙuri na zamantakewan aure mata da miji ana samun saɓani iyayenmu da kakanninmu sun same su amma ba a ji kansu ba wasu ma an ji kansu amma bai kai ga ana raba mutum da ran shi ba me ya kawo haka a zamanin mu rashin haƙuri ne kowa ya sa ra'ayi a gaba sai abin da shi yake so da shi za a yi aiki kuma kaga Allah ya yi mu duniya guda kowa da nashi ra'ayin to in kowa ya ce zai yi aiki da wannan ra'ayin nashi ai kaga da matsala in muka duba ko wannan ta'addanci da ake samun matsalan shi a duniya yanzu ba komai bane ra'ayi kowa ya sa in ba haka ne ba kai in abu bai yi maka ba sai kai wanda ta yi maka ka ban ma wani shi ma yi wanda ya yi mishi Allah kaɗai ya san yake zuciyan kowa sai a yi ma kowa hisabi tsakanin shi da Allah amma kowa ya ce abin da yake so da shi za a yi aiki sai ka ga mutum kuma ya kasa haƙurin ya ga wani yana yanda shi wannan yake so lalle lalle ya dawo ya yi yanda shi yake so ai kaga ba za a zauna lafiya ba mm. ko da dabbobi ne kake kiwon su ka ce su yi haka ba su yi ba ai kai ka dai faɗa ne su da za su yi aikata aikin su san yanda zai yi musu da sauƙi yanda zai yi musu da sauƙin ne za su yi aiki da shi ba kan yanda kai ka ce ba so dole ana yi shugaba yana haƙuri na ƙasa shi ma yana haƙuri sai ka ga an ɗunguma an zauna lafiya amma kowa ya ce zai aiki da ra'ayin shi gaskiya ba ba mu kai ko ina a samu matsala ba dibi sharif uh, wasu na ganin kamar kuma maza kuna da laifi wajen kawo haddasa na ko kuma hada irin wannan rikici a zamantakewar iyali a me ka ce game da masu irin wannan tunani malam ba tsari gaskiya mu maza muna da namu kwarai da gaske kamar yadda su matan suna da nasu bangare na mata na farko shine haƙuri kamar yadda ta bayani da kuma son kai na shigowa ciki da kuma rashin amfani da addini saboda yawancin matan da muke aura zaka ga a gidansu za su ga akwai mace ɗaya akwai biyu sun ga iyayen su yin wannan abu kuma sun san addini ya amince da wannan abu so in kin zo kin yi aure mijinki ya ce zai kara bai kamata ya zama to sabon abu ba saboda kin tashi kin gan shi kuma addini ya gaya maki akwai shi to amma saboda san zuciya sai da su ce shi da san ta taba maganin wannan abu ta jin wannan abu ba kamar akan ka aka fara shi na bangare na su kenan su mu kuma namu mazajen na farko kaga akwai yanda ma aka tsara neman auren so da yawa ba mu sa gaskiya a ciki sannan kuma kafin ma a yi auren ko kuma ana cikin jin daɗin aure ana yin wasu alƙawura da za ga an zo an saba su a lokacin da mutum ke neman yariya zai ta gaya mata cewa in ya aure ta ba zai kara mata kowa ba ita ne na farko ita ne sai mutuwa sai bayan an zo auren shekara biyu shekara kuma sai samu ra'ayin ciwon zai kara maimakon ma ya fito kuma karar ya gaya mata sai ka ga kuma koma yana ta baboye abu nuku-nuku maimakon yin ta jirga bakin shi ta koma tana kuma ji a bakin jama'a waje kaga irin wannan abubuwan dole ya kawo damuwa abu na uku kuma shine rashin adalci tsakanin mazan in an yi auren din da ka aje mata ɗaya biyu ya kamata ka wajibi ne akan ka ka kamanta adalci na gaskiya sai ka ga saboda an yi amarya zumudin amarya na kanka ka ta abubuwa na baka so ka saurari maganar uwar gidan baka ma so ka ji abin da take so ta gaya maka saboda tunanin ka kawai kai yanzu kai amarya to ita ma abu ne da lokacin da wacce take amarya kwana ka ma zo zaman to ita ma uwar gida lokacin ta wuce to yana da kyau gaskiya maza mu ji tsoron Allah ba Allah ya ba da dama a iya a ƙara wannan abu amma akwai ka'idodi da ya ce a yi kafin a kara akwai sharuɗa da ya shingiya da ya kamata a ce sai ka iya shirfiɗa bin waɗannan ka'idodi kafin kai yi maganar ƙarawa ya ba mu uzurin cewa in ba ka iya yin adalci to kaga yin ma biyun uku bai mako taso ba su kuma mata su dinga sarfafa ma zuciyarsu sassauci san cewa wannan aure da ake abu ne na addini ba don namijin kake ba a don Allah kake yi idan ya zamanto ana kawo sassauci ana ba zuciya hakuri shine kai za mu samu sauki cikin wannan lamari to mallam yatsu kaga ku ne ke fafutukar ganin matasa sun yi abin da ya dace ko kuma abu mai kyau a wayannan abubuwa da suka faru a jihar Niger duk matasa ne ita wannan wadda ta kashe kishiyarta shekarunta 24 wannan ma wanda ya kashe matarsa a karamar hukumar rafi shekarunsa 20 wannan ma wanda ya kashe limami shi ma duka dan tsakanin ashirin da biyar ne zuwa talatin kana gani kun samu karancin wayar da kan matasan nan ne ko ko ne matsala ko me zaka ce game da wannan al'amari To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin abin da Malam Sa'idu Itu ke gani ya janyo wannan lamari. Kafin na a madadin bakin namu Alhaji Bello Sharif shugaban kungiyar matasan Najeriya reshen jihar Niger. da Muhammad Sa'idu Esu shugaban kungiyar inganta rayuwar matasa na jihar Niger sai kuma barista Hadiza Nura Alfa lauya da ke kungiyar kare hakkokin mata rafa a jihar Niger sai kuma wakilin namu Mustapha Nasir Batsari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya. To madalla a gaida alheri Grace Abdu Kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara manyan gobe. Sunana Zahruddin Tasiu Zakari daga makarantar Hajjatul Baida da take garin Jos a Najeriya. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل وينزل من السماء ماء فيحيي الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ما دلّا ينزكما اسئله بريئة كيتشي To Hafiz shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da shirin faɗaɗa tallafin da gwamnati ke ba ƙananan yara Amurkawa da kuma iyalansu jiya Laraba a jawabinsu na farko ga haɗaɗɗen zaman majalisar tarayya. Babban jami'in mai ba fada shugaban ƙasa shawarwari kan harkokin ayyukan jinya Anthony Fauci ya ce ya kamata shawarar da cibiyar yaƙi da cututtuka ta Amurka CDC ta bayar dangane da daina sa takunkumi a waje ta ƙarfafawa mutane gwiwa su yi rigakafi. an samu karuwar kaiwa 'yan asalin yankin asiya hare-hare a manyan birane goma sha shida na amurka a kwata farko ta shekara ta 2020 a ci gaba da karuwar hare-haren da ake fuskanta tun bayan barkewar annobar coronavirus bara to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin alheri grace abdu da ta na gabatarwa sai kuma cibahiro jodine da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc